Mai sauraro, asalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi, ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku, Nasiru Sani zan gabatar. Shirin wannan mako zai yi dubi ne akan yadda hukumar da ke kula da harkokin hasashen yanayi ta Najeriya, NIMED, ta yi hasashen samun wani gagarumin sauyi na yanayi a yankunan arewa maso gabas da arewa ta tsakiya a cikin kwanaki masu zuwa bugu da ƙari hukumar ta bayyana cewa shi ma yankin kudancin najeriya zai shiga yanayi na zafin rana da wasu alamun hadari kana yankunan da ke kusa da ruwa kuma za su shiga yanayi na hazo da ganin alamun hadari jihohin kudancin najeriya irin su lagos delta rivers da bayelsa ana sa ran samun yanayin hadari da tsawa a waɗannan yankuna. Tuni dai wasu mazauna arewacin Najeriya da suka ji rahoton hukumar hasashen yanayin ta NIMET suka bayyana mabambantan ra'ayoyi akan yadda labarin ya zo musu da kuma irin shirin da suke yi. Da farko ga wani magidanci Alhaji Shehu Muhammad ga kuma abin da yake cewa. Eh hakika wannan rahoto mun ji amma kuma ya zama mana kamar jiki. tunda duk wanda ya san watan hudu a nan to wata ne mai tsananin zafi saboda haka duk wannan tsananin zafin ba zai kai na watan hudu ba sannan kuma a nan a nan kasan shekara 2017 ne zuwa da 18 an yi azumi masu tsananin zafi ga azumi ga tsananin zafin rana amma haka muke tunkara muke fita muke neman abin da za mu ci bayan da za a yi mutum da ransa da lafiyansa ba ya tara ba kusan kullum sai ka fita ka nemo tukun ka kawo wa gida abin da za a ci bayan da za a yi ka kwanta kai dai mun gode wa Allah da suka ankarar da mu tun da shawarwarin da dama ake ba ruwa an zafin ranar ya tunkaro mutum ya yawaita shan ruwa to mun gode wa Allah da yake ba cikin azumi ba ne sai mu yawaita shan ruwa domin kare mu. To wannan rahoton zai ya ya kashe muku gwiwa fitowa kenan a waɗannan kwanaki da ake hasashen samun wannan yanayi? a bai kashe mana gwiwa ba ko kaɗan za mu fito da ƙarfin mu kai dai za mu tanadi ruwa da za mu yawaita sha in da muna shan biyu uku ne da za mu kai shida bakwai a shekarun baya kun taba fuskantar irin wannan yanayi a ce ga yanayi na zafi mai tsanani da kuma alamomi na hadiri a cikin wannan yanayi na kaka eh kwarai da gaske shine wanda aka yi shi lokacin corona a wannan lokaci ga azumi sannan kuma ga yanayi na hadari ga kuma zafi in baka ce ba kamar yankin jihar Kano wato annoba ma sai ta barke aka samu yawaitan mutuwa saboda ba fita ana kulle ga cunkoso ga yanayi kamar hadari ga tsananin zafi to da a ce ana dan fitan nema to da sauki lallai mun taba samun fuskantar wannan yanayi a shekarun baya kuma haka muka samu Allah ya taimake mu muka fita. To ya kai tun ka ce zaka fito a waɗannan kwanaki wani irin yanayi wani irin shiri zaka yi na yanayin fitowar? Yawa shirin yanayin da zan yi shine gaskiya zan ware kuɗin shan ruwa na na musamman domin ba zan lazanci da dai akwai kuma ana nema ne don amfanin lafiya ko amfanin rai game shi ruwan roba shi hakika zan yawaita sha har zuwa wannan yanayin ya dan fita haka shi ma malam aliyu abubakar ya bayyana cewa ko kaɗan wannan hasashe da hukumar naime ta yi bai zo musu da mamaki ba kasancewar dama can a cikin yanayin zafin suke in banda yanzu da aka shiga lokacin hunturu a wasu yankunan arewa. Malamin ya danganta irin waɗannan sauye-sauye da ake samu na yanayi da yawan sare-saren bishiyoyi. Mu mazauna arewa maso gabas, wato wannan abu ne wanda kusan mun saba da shi duk da cewa shi masu kula da yanayin yanayin yanayin wedan sun gwada cewa zafin da zai zo din zai fi wanda aka saba amma duk da haka mu wannan bai zai razana mu ba sabila da dama tuntuni ma hamada yana ta kan matsowa zafin da umamar yanayi yana dada hawa sama instead of a ce an dan samu sauka saboda yanayin yadda ake sare bishiyoyi saboda wana amfani da gawayi saboda yanayin tsadar gas so kaga wannan zafi yana dada mu dama mun saba da zafi sabila da irin waɗannan challenges ɗin da muke fuskanta a nan arewa so wannan ba sabon bane a wajen mu amma dai duk da haka dai ba za mu ji daɗi akan wannan focus ɗin da su suka eh, yanayin yadda zafin zai so mu ba za mu ji ba za mu ba wai muna cewa a'a ko mun ji daɗin haka ba a'a amma dai ba sabon ba mu a wajen mu a gonan a ganin ka ya me kake ga yake jawo irin wannan canjin yanayi ne lokaci guda kawai ana a zaune kawai sai a ce gashi an shiga wani yanayi na tsananin zafi ko tsananin jin sanyi to yanayi dai kamar mun saba kamar ka gani amma ga yanayin yadda nake samun rahotanni akan cewa kamar kaga akwai national agency for the great green wall suna ta iya kokarin su wajen bunƙasa bishiyoyi da dashe-dashe da sauransu sabila da a samu sauƙaƙa a samu sauƙi dai wajen ɗumamar yanayi su suna iya kokarin su mutane kuma jama'ar gari sabila da yanayin halin da ake ciki da talauci suka je su kuma yanda su eh, National Agency for the Great Green Wall suke iya kokarin su kuma haka suke yi ta gefe guda suna sare bishiyoyin sabila da su samu gawayin da za su sayar su ma su samu abun sarrafawa to ka gani to a wannan kwanaki da za a yi na yanayi na zafi wani irin shiri uh, kuka yi ko mazauna gari uh, hakan zai hana ku fitowa ne ko kuma hakan za ku fito a'a haka bai zai hana mu fitowa ba lallai haka kan bai zai hana mu fitowa ba sabila da ai sai an fito ake dan samun abun da za a kawo gidan a sarrafa so yau da gobe duk wani abun da muke yau da gobe ba zai hana mu ba amma ba wai muna na'am muna maraba da wannan mu ma dai ba mu ji daɗi ba amma dai ya zama dole dole kuma abun da za mu tafi a kai haka za mu kasance ana lallabawa kamar yadda aka saba kamar yanayin shigarka na abin da ya shafi sutura da kuma yanayin shan ruwanka za su canza kenan a waɗannan kwanaki? eh to dama normally ai wannan haka ne in zafi ya karu sai ka ga amfani da ruwa dole ya karu to yanayin kaya kuma dama haka kamar in ana lokacin sanyi za ka nemi rigar sanyi ka saka to ana kuma irin wannan in ya zo kuma dole ne ka samu dan sutura dai wanda bai da nauyi ka saka sabila da yanayin zafin su kuwa leburori da sauran ma'aikata da ke aikin ƙarfi. sun bayyana cewa ko kaɗan ba sa ɗaukar wannan lamari a matsayin wani sabon abu kasancewar dama kullum a cikin rana suke aiki malam ahmad adamu shine shugaban wata ƙungiyar da ke aikin kwashe bola don sarrafa ta zuwa takin gargajiya a jihar Bauchi ya kuma yi ƙarin bayani kamar haka. Mu da muka ji wannan rahoton yanka ce to mu shirya saboda zafi da da'ayi da hazo da dai sauka saboda ma'aikatanmu da muke aiki irin wannan a rana haka tunda haka mu ba aiki ofis muke ba na rana ne to he kasance he mu ha mu yi maganan kayan da zamu iya sawa ba wanda ba zai zafi zafi ya mana illa a jikinmu ba kuma ga saman nan kokarin da muke mu kanmu zafin da ake yin nan yana ɗaga mana hankali saboda irin amfanin noman rani da muke yi wanda kare ya zo mana illa a kansa shi sa hai muke faman shirye-shirye akan wannan abu sai dai ko mu yi addu'a Allah ubangiji ya kama shi a cikin lafiya cikin sauki yawwa shine kawai rana mu mutane Afirka mu riga da mun saba da shi tunda mu manoma ne mu ba dare ba rana ba ruwa duk muna aiki ko lokaci mu muna aiki a kansu wannan aiki da kake kuke yi na kwashe abin da ya shafi juji ta wace hanya kake ga wannan sana'a taku za ta rage yawan irin wannan dumaman yanayi da ake samu eh dama dumaman yanayi yana zarowa kamar ko da kafannuka da suke fidda hayaki to su ne ulmin a ba'isa amma kuma ya kasance akwai zaizayen kasa da ledodi da irin rashin gyara muhalli shi bayana daga cikin masu jawo irin wani abu haka mu kuma muna daga cikin masu gyara muhalli saboda zaizayen kasa yanayin tiririn ko da dai tashi to ya kasance kasan bare mata zafin da ko aina ina kake da ka iya dan hankalin ka iya tashi ba shi sa tunda aikin mu ne wannan mu ta kasan muna nan muna gyarawa to sama kuma tunda hayaki ne yake yin sama to sai dai zafin ya dinga damun mu ramai in Allah da dai mu za mu iya jurewa duk abubuwan da yake kasancewa tunda lokaci lokaci ne ba wai kullun kullun bane irin wannan yanayi na hazo da zafi a lokaci guda kan zamo kalubale ga yanayin lafiyar wasu mutane Dalili kenan da ƙwararru a fannin kiwon lafiya kan ba da shawarwari ga masu irin waɗannan larurori na rashin lafiya su rika kula da yanayin da aka shiga don sanin yadda za su gudanar da rayuwarsu. Dr. Hassan Muhammad ƙwararren likita ne a tarayyar Najeriya ya kuma baiwa jama'a waɗannan shawarwari. e to yawancin kaji yanayi za ta yi canji haka takan zo da illolinta da takan ɗaga ma al'umma hankali masu makata su fito kuma kasa zama a ah, kaga ana cikin hunturu ce ana ana sa su suweta da su mai daidai ana jin dumi don a kare jiki ka ta bushe ko kuma sanyi ta shige ta da yawa to amma kaga wannan canjin na yanayin da zai zo zai zo da wani irin abu ne ba wai za daina hunturun ba ƙuran tana nan amma ba dama sakamakon irin su suweta kuma don kaga za a ƙara zafi to sabida haka kaga dole ya hatara da yadda za a yi rayuwa sannan wani abu kuma ba ya sa mutane su haushin ruwa to ai hankali kar jana ta ɗirkan ruwan sanyi don an ji zafi sai a zo a karsa da mura a cikin ita hunturu muran da zai biyo baya na yawan ƙura ne da ya kwanta ya da zango a cikin hanci da su magogoro duka to amma wannan in ya zo in ya zo da zafin ƙwayan cuta da za su ko ba wanda ake su virus kamar na hunturu na sanyi ba ne bacteria ne to sai ka ji ba ka ji mutane su zo su fara kwanciya da mura amma maganin muran da aka sana cikin sanyi da hunturu sai ka ba zai taimaka sosai ba a cikin wannan yanayin da za a samu canjin don wancan zai zama yawanci bacteria ne suke ta kyankyashewa yawwa to kar a ji mamaki kuma ga cikin hunturu sauro ta ɗan rabu don sanyi babu mai fikafiki mai son yawa cikin sanyi da yawa to amma sai ga sai ka karka ja maki ga cewa sauro kuma sun fara kyankyashewa su masu yawa ka ji typhoid sun biyo in za a sha ruwa ma sai a hatara sai dai a haka din kar a ja da baya da cin kayan kayan lambu har yanzu suna da amfaninsu don su taimake mu kare jikar garkon ciki gyara garkon ciki sannan da ruwa da suka zagaya jiki suka shi ciki su dan zauna mana da zai rage kishi in ma ta zo da kishin amma bushe bushen su fata bushe bushen baki su faso su menene ba za a rasa su ba to masu wani irin ciwo ne wace cututtuka ne suka fi fuskantar hatsari a irin wannan lokaci eh, to ga irin wannan lokaci masu cutar su asma masu cutar duk suna wanda ke da wata cuta da eh, ta shafi shakan iska ta hanci to yawanci yakan tsokano musu shi abin da sanar magana da asma don shi aka fi sani mm-hmm. to dole wannan lokacin su wata don ba ya ta ragu ba ba su ji sanyi ba amma suna kan shakan ƙuran har yanzu na ita hunturu wato a shi kuma yanayi na kamar hazo da ita hukuma ta name ta yi hasashen za a shiga shi kuma akwai wani hatsari da yake jefa mutane a ciki kamar yadda na tsananin zafin ranar yake e to tun da mun kaji mun ce hazo kaga abu ne a cikin iska kenan ga zafin rana ga hazo tare abu ne da ba cika yi ba yawanci akan ga in akwai hazo fa to akwai sanyi ne ba zafi ba shi sa ka to kaga lokaci irin wannan canjin yanayin kuma na tuna ma masu kamun cutar su sikila haka su ma bai barin su ana sanyi za samu eh, sandar eh, masu abin nan na kashi kenan a masanin jini kai ah, to wannan suna nan zai dame su sosai ba kaɗan ba amma yadda muka faɗa da azun nan yanayin canjin da aka yi ƙuran ba zai ragu ba sanyi ne kawai ya canja zuwa zafi inda abin ta canja kenan Kamar yadda aka sani dai, iyaye mata su ne suka fi kwashe lokuta mafi yawa da ƙananan yara a gida. Su ya kamata su fi ba da kulawa ta musamman a wannan lokaci da hukumar yanayin ta Najeriya ta yi hasashen za a samu sauyi na yanayi. A cewar Hajiya Wasila Umar, wata uwa a tarayyar Najeriya, ta yi ƙarin bayani kan irin tsarin da za su yi amfani da shi idan wannan lokaci ya zo. To gaskiya shirin da muka yi shine za mu kasance a koda yaushe muna shan ruwa saboda kasan in lokacin zafi ya zo akwai bushewar makogaro sannan kuma za mu rika buɗe tagogi da kofa saboda iska ya shigo saboda kasan idan babu iska mai wadatacce yana kawo ciwon sankarau da sauransu ga kuma gudawa da sauransu sannan kuma kaga a lokacin sanyi ana saka kaya masu kauri to idan lokacin zafi ya zo gaskiya za mu iya rage kasturan da muke sakawa mu dinga saka masu saukin sakawa da kuma saukin amfani to kamar su yara kuma fa da kuke tare da su a cikin gida ko wani shiri na musamman da za ku yi musu don ganin wannan zafi bai yi tasiri a kansu ba eh kasancewa akwai ma yaran da gaskiya idan zafi ya zo ba sa son zafi sai kaga da daddare suna ta kuka to za mu kasance a cikin koda wani lokaci muna ma yaran mu wanka idan sun yi da idan kuma za su kwanta bacci nan ma mu musu wanka saboda kar zafi ana su sukuni a koda yaushe akwai wani abinci ne na musamman da ake fi karkata a kai lokacin zafi wanda misali kamar za ku fi mai da hankali a kai idan wannan lokaci ya zo eh kamar yadda na gaya maka lokacin zafi muna saka lokacin sanyi muna saka kaya masu kauri to a lokacin eh, zafi ma idan ya zo za mu rage cin abincin da zai gurɓata mana ciki kasan zafi yana bata cikin mutane to za mu yi amfani da irin wannan abincin da kuma abinci mai sauki mai kuma wanda ba zai cika mutum ciki har ya gurɓata masa yanayin lafiyar jikin shi ba shi kuwa dr abubakar suleiman Masani kan harkokin sauyin yanayi kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Bauchi ya yi ƙarin haske ne kan yadda ake samun irin wannan sauyin yanayi a kowace shekara. Shi yanayi dinnan wanda a turance mukan kira shi weather wani abu ne wanda yakan canja bayan wa'ansu lokuta a turance mukan ce is dynamic wato ba abu ne wanda kawai iri ɗaya da ka sani kullum haka zai ta zama ba bayan wa'ansu lokaci yana canjawa ya rikide ya zama abu kaza wani lokaci ya rikide ya zama abu kaza to yanzu kowa ya riga da ya sani muna lokaci ne na hunturu lokacin hunturu nan kuma abun da ke kawo wannan ita canjin yanayi ne zamo ana hunturu shine daga yanayin yadda iska yake hurawa a turance iska dinan da suke hura a waɗannan lokaci wato daga watan goma sha ɗaya na kowane shekara har ya zuwa watan uku na kowane shekara ka gane akan samu wannan lokacin hunturu wayansu iska ne da suke tasowa sukan busa mukan kira su da turanci kamar yadda na fara faɗa north easterlies sukan taso ne daga kan eh, daga hamadan ina ne hamadan nan sahara yawa daga wurin iskan yake tasowa sai ya nufo muna shi yasa iskan busasshe ne kuma yakan ɗauke da ƙura shi yasa kankanin lokaci sai ga itatuwa da fata mutane da dabbobi duk an canja an zama wani abu saboda busasshen iska ne ga sanyi kuma a cikin shi eh, tasirin hakan yakan tsaya akan nan yankin arewacin najeriya ne ko yakan shiga har bangaren eh, kudu kwarai da gaske tasirin wannan abu yakan tsaya arewacin najeriya ne tunda ai sahara muka yi magana ina ne yake kusa da sahara ai arewa ne ka fahimta shi kudu tun da najeriya ƙasa ne mai girma kudun nan yana wuri ne wanda akwai teku atlantic ocean sunansa kenan da turanci wannan tekun iskan da yake operating yake aiki a wurin ya sha bamban da iskan da yake nan shi ya samu arewacin najeriya mukan samu damina ka gane daga watan hudu na kowane shekara zuwa watan sha daya zuwa akalla dai watan goma ko zuwa watan sha daya na kowane shekara amma idan ka kalli kudu saboda zaman su kusa da wannan tekun atlantic ocean din su damina daga january har watan sha biyu wata goma sha da yake ruwa a shekara kaga ashe mun samu bambanci menene ya kawo wannan bambancin su can suna kusa da wannan tekun mu kuma nan muna kusa da ita wannan eh, sahara desert din wanda wannan iskan ke tasowa yanzu wani mutumin kudu bai taba sanin menene hunturu ba in ya zo arewa abin sai ta bashi mamaki ka gane so kamar bayanin da nake faɗa bisa tambayan da ka yi yanzu muna lokaci ne na hunturu wanda ba a fita ba kaga januwari muke ciki watan daya ka gane har yanzu iskan ne yadda yake tasowa yake busowa daga sahara ne yake tasowa nan mun fi kusa yakan iso wurin mu shi yasa yake bushe da kura da wasu abu ita ko maganan ko incidents da ake samu na kaji zafi din nan a lokacin hunturu da rana abubuwan da su masana kimiyya aka yi ta kuka tun kwanakin baya shekaru da dadewa na ishin global warming din nan ka gane wanda akwai ishin su eh, carbon dioxide concentration a cikin sararin samaniya da waɗansu abubuwa waɗanda masana'antunmu suke fitarwa wanda a turance muke kiransu fluorocarbons kai hatta a cikin gidajen mu akwai abubuwan da muke amfani da su wayanda sukan taimaka wajen dumaman yanayin nan ya wuce yadda shi da mutum ɗin ya sani kaga akwai shelters maganin sauron nan insecticide wanda ake filitin a cikin gida shi kanshi akwai abin da yake dauke da shi wanda ake ce masa aerosol shi ma wannan babban matsala ne a wurin cika-cikan yadda ita sararin samaniya ya kamata ta zamo a takaice dai shi ma yana sa ƙara yanayin dumaman wuri sai abubuwan hau mu kuma waɗanda suka yi aiki da gas ne da fetur sukan cire hayaki duk wa'annan abubuwan da jiragen sama akwai carbon monoxide a jikin abubuwan da suke cirewa so duk wa'annan abun da suke fitarwa a yayin yin aikin su da dan adam yake don ya biya bukatun shi da yau da gobe su kuma akwai illan da suke da shi wa so irin wa'annan abubuwan da suke taruwa su suka sa a yanzu muke kallon irin wa'annan canjin da da abubuwan da ba su yi yawa ba mu ganin su Tuni dai hukumar ta NIMET ta shawarci jama'ar Najeriya musamman mazauna yankunan da za a samu sauyin yanayi da matafiya ta jiragen sama su rika kasancewa suna bibiyar halin da yanayin kasar ke ciki a kullum don ɗaukar matakan da suka dace da nufin kare lafiyarsu a kullum. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin sashen Hausa na Radio France International musamman wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.